بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya da fuskokinmu a wannan yammaci na laraba na goma sha uku ga watan rabi'ul awal a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha biyar ga watan ɗaya shekara ta 2014 miladiya a wannan darasi na biyar a wannan karatu mai albarka karatun kitabu tauhid na shekul islam wa mujaddidu da'awatu tauhid الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الله تعالى يجزاه da gafara ya rahamshe shi muna cikin babu fadlul tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub da yake magana kan abin da ya shafi falalar tauhidi da yake nan da kuma irin yadda tauhidi yake kankara zunubai malam ya kawo mana hadisi aya daya daga cikin ayoyin cikin al-an'am ya kawo mana hadisi daya daga cikin hadisai kuma karanta hadisi ɗaya daga cikin hadisan bukhari da muslim hadisin ubada ibn samit muka ce ajiya muka karanta bakin yau zamu ci gaba da bayanin fassara shi da izinin Allah madaukakin sarki قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنكر وانا حديثي دقى عبادة بن الصامت الله مرة جنسركي يقال مش يدى إذا كنت رضي الله عنه كان فسره بدابيو وده إذا رضي الله عنه ألا يدرشي قال وانا جملة خبرية إنشائية ومن رضي فيه ماضي mu wanka fassara Allah ya yarda da shi sai ka ce Allah ya yarda da shi kana addu'a kenan to in ka fassara da wannan ayat da ke cikin suratu al-hashr والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذه بيان فسرة عندما كفسر رضي الله عنه ألا يا يددشي كان بعد الأباري الله تعالى يا يددشي وهكذا الله تعالى فلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين حتى نقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه annan qal ubada bin samit yace ubada bin samit yana cikin mashahuran sahabban manzon Allah sallallahu cikin mutanen Madina waɗanda suka tarbi manzon Allah sallallahu yana cikin waɗanda suka isar da musulunci Madina tun kafin manzon Allah ya iso annan qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man shahida duk wanda ya shaida man ismul mausul ne mun fahimci wannan da ke ko daya kuma yana cikin ismu shar man shahida duk wanda ya shaida saboda ga tunda mubham ne ya shafi mace ya shafi namiji man shahida duk wanda ya shaida Allah ilaha illallah ya shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah wahdahu kuma Allah din shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadin kuma ya shaida cewa lallai annabi muhammad abduhu bawan allah ne wa rasuluhu kuma ma'aikin allah ne wa anna isa kuma ya shaida cewa lallai annabi isa abdullahi bawan allah ne wa rasuluhu kuma manzon allah ne wa kalimatuhu kuma zancen allah ne alqaha ila maryam da ya jefa ga rana maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga allah madaukakin sarki daga wurin allah subhanahu wataala wa annal jannati haqqun kuma ya shaida cewa lalle aljanna gaskiya ce wan nara kuma ya shaida cewa lalle wuta gaskiya ce duk wanda yayi wannan adkhalahu Allahu janna, Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal a bisa abin da ya kasance yana yi aiki wannan fassara hadisin kenan kuma da muka fassara a darasin jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida duk wanda ya shaida me ake nufi da shaidawa idan aka ce a shahada ka sani la ta illa لا تصير إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق duk abin da aka ce shaida to ba ta zama shaida ita shaida ba ta zama shaida sai ta haɗa waɗannan abubuwa kamar haka abu na farko sai ta zama an ilimi akan ilimi ba yadda za mutum ya ba da shaida akan abin da bai sani ba in bai sani ba ya zama jahilci kenan ko wahani to duk abin da ga an ce ya shaida ko na shaida ko ya shaida to na farko ya zama yana da cikakken ilimi akan wannan kenan na biyu kuma ya zama ne yana da yaƙini don idan akwai shakku ba ta zama shaida ba na uku ya zama akwai ikhlasi tsantsar magana daga zuci ta fito ba wai an bai wa mutum wani abu ne ko an hana shi wani abu ba ya zama da akwai tsantsan ikhlasi domin Allah ya faɗa na uku don idan ba samu ikhlasi ya zama akwai shirka kenan na gaba ya zama akwai shirka ya faɗi hakan ne da gaske ba da gangan ba ba wasa ba ba kuma da ƙarya ba to duk abin da ka zan ce shaida to shine abin da ya tara wannan kenan da anan sallallahu ce man shahida wanda ya shaida shaidar sai ta hada ikhlasi ya faɗa domin Allah yin yana ya faɗa akan ilimin abin da ya faɗa yana da yaqini ya faɗa da gaske sannan waɗannan abubuwan da za a ambata falalar za ta tabbata shi yasa sa imam qurtubi a cikin littafinsa al-mufhim ala sahih muslim yake cewa babun la yakfi mujarrad talaffuz bi shahada yace babun babi kenan la yakfi mujarrad talaffuz bi shahadatain baya wadatarwa kawai dan mutum ya hurda shaida guda biyu baya wadatarwa bal labuda min istiqan qalb dole ya samu zuciya tana da yaqinin wannan abin kenan wannan babi da imamul kurtubi ya sanya a cikin sahih Muslim yana sharhin Muslim yana nuna mana cewa lafazin shaidawa da mutum ya faɗa a baki ba ta ba shi wannan falalar sai idan zuciyar shi ta gamsu da ya faɗa a baki za ta kare jinin shi da dukiyar shi a matsayin ya musulunta tunda ya bayyana da musulunci amma Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna ya tserar da shi daga wuta to ba za ta amfana da shi ba sai ya sami ikhlasi sai ya sami duk waɗannan abubuwan da aka faɗa saboda ka sai mu yanke kenan ashe mujarradin talaffufi da ya faɗi la ilaha illallah baya wadatarwa sai mutum ya faɗe ta da haƙiƙanin gaske da shar'un da aka ambata mashaida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shine ma'anar la ilaha babu abin bautawa da gaskiya illallah sai Allah babu abin bautawa da ya cancanci abota mashi sai Allah kenan ma'anarta ba shine la khaliqa illallah ba idan ka ce ma'anarta la khaliqa illallah ba malici sai Allah to ai waɗanda ake kiransu su su yi la ilaha illallah da aka tambaye su aka ce wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su waya lati sammai bako da kasai bako su ce Allah ne to kuma ga ce ma'anar la ilaha illallah shine la khaliqa illallah baka zai da sama'u ba kenan sun musulunta bayan kuma an kira su bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai kuka ce aj'al al alihata ilahan wahida kun gano wannan da ke ko kenan ma'anarta la ma'budu bi haqqin illallah babu abun bautawa da ya cancanta a bauta mashi din sai Allah ina ba ta mun gano wannan da kyau sai manzo Allah sallallahu ya ce wahdahu la sharika lahu ya kawo wannan jumlar ta wahdahu la sharika la bayan jumlar la ilaha illallah jumlar la ilaha illallah jumla ce da take da guda biyu rukuni guda biyu rukuni na farko la ilaha rukuni na farko kenan rukuni na biyu illallah hakan nan wannan jumlar wannan jumla ta gaba ita ma tana da bangare guda biyu bangare na farko wahdahu bangare na biyu la sharika lahu wannan jumla wannan jumla ta biyu ta wahdahu la sharika lahu tana komawa ne ga wacin jumla ta la ilaha illallah la ilaha korewa ce kun gano wannan da ke ko babu abin bauta da cancanta illallahu sai Allah wahdahu tabbatarwa ce la sharika lahu korewa ce la ilaha korewa ce Allah tabbatarwa ce sai malamai suka ce wahdahu din nan karfafa magana ce ta Allah la sharika lahu karfafa magana ce ta la ilaha mana babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu shi shi kadai yake Allah kenan la sharika lahu ba shi abokin tarayya ya kuma ga la ilaha kenan sai mutum ya tabbatar da wannan wa anna muhammadan kuma ya tabbatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawan Allah ne idan aka ce bawa ne na Allah kenan mallaka ne na Allah shine ma'anar abduhu bawansa ne ma'ana mallakarsa ne Allah subhanahu shi yake da shi ba wani tsagi ne na Allah subhanahu wata'ala ba ba wani abu ne a'a bawa ne na Allah subhanahu wata'ala wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah subhanahu wata'ala waɗannan jumloli guda biyu da mutum musulmi ya imani da su dangane da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama to kowace ɗaya ta mai da martani ne ga ɗaya daga cikin mabiya addinan da suka gabata Ka dai da ka ce abduhu bawan Allah ne ma'ana matsayin shi a wurin Allah bawa ne wannan mai da martani ne ga nasara domin su mai falala a wurin su sai ya zama dan Allah kuma ya zama Allah ko da shi da masu su zama alloli ga kuma Allah uku kenan saboda haka da ta ce wahada abduhu bawa ne na Allah kenan ba ɗa ne na Allah ba ba tsagi ne na Allah ba ba kuma Allah bane sabani nasara da suke ɗaukan duk mai garara duk mai falala a wurin su yana da wani matsayi na Allah subhanahu wataala da ka ce wa rasuluhu manzo ne na Allah mai da matsayi ne ga yahudu dan su yahudawa ba abin da ya dame su annabawa ma suke kashewa sai da tsabagen ba su ɗauki annabawa da daraja ba wai katuluna nabiyina da ghairi haq wai katuluna al-anbiya suna ta kashe annabawa ba tare da wani dalili ba dan babu wani dalili da mutum zai amfani da shi ya kashe annabi to su a wurin su annabawa a bakin komai suke ba sai su ta kashe su saboda haka ma sai su mummunan magana ga annabi haka suka faɗa ga nana maryam ma kana abokin mura a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya a'udhu billahi min shaitanir rajim sai Allah ta'ala ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu ma salabu walakin shubiha lahu sai ne kenan da kace manzo ne na Allah kenan mai daraja ne mai matsayi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala har matsayin ma ya kai matsayi na risala domin babu wani matsayi a wurin Allah da ya kai matsayi na wannan mai matsayin ya zama na bawa ne kuma manzo ne saboda haka a wurare masu tsada Allah ta'ala ya tabbatar da manzan Allah bawa ne yace subhanallazi asra bi abdihi laylan isra'i ba taba yi da wani ba ba kuma za a taba yi da wani ba in banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan falala ta isra'i da mi'raji da Allah ta'ala zai tabbatar ma annabin shi da ita sai yace subhanallazi asra bi abdihi sai ya kawo sifa ta ubudiyya ta tabbatar da shi bawa ne ya ambace ta Alƙur'ani ba a taba littafi kamar shi ba ba kuma za a yi littafi kamar shi ba da Allah ta'ala ya tashi tabbatar da shi ga annabinsa sai ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi ibada ta da'awa ibada da ake bukata tsantsar ibada matsayi ne babba a wurin Allah subhanahu wataala da an sallama ya tashi da Allah ta'ala zai yi bayanin manzon Allah akan wannan ibada sai ce wa annahu lamma qama abdullahi bawa na Allah saboda babu wani matsayi da zaka ce manzo Allah yana da shi da ya wuce na al'ubudiyya da ar cewar shi manzo bawa ne a wurin Allah kuma manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine cikar matsayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da wani yazo yana cewa ya sayyidina wa man sayyidina ya yace ishuru ishuru ishuru ishuru bari bari bari bari qul abdullahi wa rasul duk matsayin da zaka bara ka ce bawa ne na Allah manzo ne na Allah kenan. to in mutum ya ɗora sama da wannan to ya yi shishigi ya fita daga da'irar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tarbiyyanta da al'ummarsa in ba haka ba ya zaƙi da maganar wacin da yake cewa fa inna min judika duniya wa darratiha wa min ulumika ilmin laushi wal qalami yake cewa fa inna min judika lalle yana daga cikin wani sashi na kyautarka ya kai annabi mai daraja a duniya duniya ki ɗayanta wa darratiha da kishiyar duniya ina kenan lahira wai yana cikin kyautar annabi sallallahu ta'ala wa sallama duniya da lahira wa min ulumika akwai daga wani sashi na ilminka ilmin laushi wal qalami haka fa mai busuri yake faɗa cikin alburda waɗannan shirkiyat kufriyat malam shi sa ibnu rajab alhamdulillah yake cewa to ai wannan bai ban ma Allah komai ba to me rage ma Allah komai na Allah a ciki babu babu na Allah a ciki Muhammad Musa al-Uthaymeen yake cewa wannan abin da ya ya tsara kiristanci domin su kiristoci da suka daga annabi Isa sai suka ce Allah ne ba su ce yana saman Allah ba shi kuma wannan a wannan matsayin fa to Allah ma yana jiran shi na uzbillahi min shaitanir rajim suraka abinda kiyaye abubuwan da ake jingina wa manzo Allah sallallahu ta'ala sallama da sunan bege da sunan madawo da sunan matsayin matsayinsa a wurin Allah matsayi ne na bawa ne kuma manzo ne kuma haka ya faɗa wa anna isa abdullah kuma ya ce da annabi isa alaihi salatu wassalam bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulun kuma manzo ne na Allah subhanahu ta'ala. kenan a wurin akidar shi dangane da annabi isa alaihi salatu wa salam ta saba ma akidar yahudi ta saba ma akidar nasara da kace wa da kace da wa anna isa abdullah bawa ne na Allah kenan ya saba ma nasara dan a wurin nasara annabi isa wasu suka ce Allah ne wasu suka ce dan Allah ne wasu suka ce na ukun Allah ne kai kuma ka ce bawa ne na Allah subhanahu wataala kamar yadda shi din da karan kansa yace shi bawa ne قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا wannan kenan saboda daga kace Abdullah bawa ne na Allah mai da martani ga Nasara da kace wa rasu kashe da kuma manzo ne na Allah mai da martani ga Yahudawa dan su yahudawa a wurin su annabi isa ba manzon Allah bane suna ganin ma ne na wata ne zaman kanta na haka suka bada ma kana aboki mara a sau'in babanki ba wai mutumin wofi bane a garin nan wa ma kanat ummuki bakiya da ki kuma ba zaman kanta take yi ba idan kika samu wannan ɗa haka wata kuma da maryam saboda yahudawa ne tsinuwar Allah ce take kama su لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم haka suka faɗa Allah ta'ala ce wa bi kufrihim wa qawlihim wannan magana da suka faɗa ma kana aboki marasayin wa ma kana tumuki baziya sai Allah ta'ala ya kira ta da sunan buhutanin afima kirkirar ƙarya mai girman gaske saboda dole ka shaida in dai mutum yana son ya samu wancan lagwadar ya shaida cewar annabi isa bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah bane ba ɗayan Allah bane ba na ukun Allah bane yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi matsayinsa ɗaya kenan ya faɗi matsayin annabi isa biyu kenan ya faɗi matsayin jatumar annabi isa mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce laƙar kafar lazina ƙwalu inna allah salisu salasa wa laƙar kafar lazina ƙwalu inna allah salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la massana allazina kafaru minhum azabun alim afala yatubuna ila allah yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل من الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة حقيقة تبس ظاهر كو شك بابو sun kafirta duk waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne كافرين wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta da cancanta sai Allah kwaya ɗaya subhanahu wa ta'ala wa in lam yantahu amma yaqulun in ba su hannu daga abin da suke faɗa ba law masanna allazina kafaru minhum azabun alim azaba mai radadin gaske mai zafi za ta dirkaki waɗanda suke azalmai wal masanna allazina kafaru za ta dirkari suke kafare daga cikin su mal masihu maryam al masihu dan na maryam bai zama ba illa rasulun face manzo ne na Allah subhanahu wataala qad khalat min qablu rusul manzani da yawa sun wuce kafin shi kun ga matsayin Allah shine wa min ilahin illa ilahun wahid Matsayi annabi Isa man wasu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablu rusul sai ya tumasa wa ummuhu siddiqatun da tumasa kuma ba Allah bace yake kenan ko ba annabiya bace ba tun da an ce ba annabi ya bace kaga ba ma magana ce ba manzo bace ko yawa dan sai ya zama annabi kafin ya zama manzo to ba Allah bace ba manzo bace ba kuma annabiya bace wace ce siddiqa ce wa ummuhu siddiqatun da ta masa siddiqa ce matsayin taka shine matsayin da ke bin matsayin annabta ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهذا في الله تعالى أي بيان مطعين قوة مطعين وما من إله إلا إله واحد مطعين النبي عيسى آه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل مطعين ذات مسا صديقات وام صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكر في الله جيبوة لطيفة الله تعالى كان يأكلان الطعام sun kasance suna cin abinci tun da suna ci abinci dole za su buƙaci abinci kenan kuma dole an ci kuma za a kasayar wanda ke duk waɗannan sifofi sun tsarkaka daga Allah subhanahu ta'ala shi baya ba a ce da shi wa huwa in shi yake cewa subhanahu ta'ala saboda haka duk wanda ka san kirista ne zai musulunta sai ka ne bayanin waɗannan ga matsayin musulunci dangane da waɗannan wa anna isa abdullahi wa rasulu annabi isa abdullahi bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah ta'ala wa kalimatuhu kuma zancen Allah ne alqaha ila maryam da ya jefa ta gana na maryam alaihi zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala zancen kuma shine kul kul da Allah ta'ala ya ce inna masal isa inda Allah kuma sali adam khalaqahu min turabin ba wai kun yace ku kun Allah ta'ala ya ce sai ya ku sai dinga kasancewa to shi annabi isa din ba wai shi ne kun din ba a'a da kun aka halicce shi in gane bambanci yawwa isa imam ahmad ibn hanbal yake mai da martani da jahaniya da suka ce zancen Allah halitta Allah ne akan ne saboda ai annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya halice shi ne da kun sai ce ai an halice shi ne da kun ba shi ne kun din ba wanda kullum da ko an halice shi da kun daban shi ne kun din daban sun makara lahun kun sai ce kasance zama isa kawai sai zama to haka ba za ka dinga da ana cewa wane wane matsayin shi yana tsakanin kafin da nuni, ko shi ma in ya ce da abu ya kasance zai je da shi kun ko yana tsakanin kafin da nuni kenan musallar salamatu wal afiya saboda ka ubangiji subhanahu wataala kamar da kisa suka zo cikin suratu al-imran da cikin suratu maryam lokacin da malaka jibril alaihi salatu wa salam fassara masala basharan sawiya qala inni ahadi yadda kisa tawakana yayi Kada, yayi kaza almin da annabi isa alaihi salatu wa salam Allah ta'ala ya halice shi ne da kun ba shi ne kun din ba shine wa kalimatuhu kuma zancen Allah ne menene zancen Allah din kun alqa ila maryam da ya kimsa da ya jefa ta gana na maryam ya fuskanta ya ta gana na maryam ma'ana da Allah ta'ala ya tura malaika jibril zuwa gana na maryam sai da ya busa a inda malamai suke magana ko a alle a jefan rigata busar ta shiga ta bakinta ko ta shiga ta gabanta da sauransu sai dai ya zama fa hamalatu fanta bihi makanan qasiya wa ruhun minhu kuma ya ce da annabi isa alaihi salatu wassalam rai ne daga cikin rayukan da ke wurin allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi isa rai ne daga cikin rayuka da ke wurin annabi da ke wurin allah subhanahu wa ta'ala na annabi isa ba wai rai ne na allah ba waɗannan al'amura yana cikin manyan abubuwan da kiristoci tun da suka rubi a ciki har wasu daga cikin wanda suke jingina kansu daga musulunci wai wa ruhun minhu din nan wai ya fasara take haka za ka ji mutum kuma fasara ce wadiha wa ruhun minhu annabi isa rai daga cikin rayukan da ke wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda nan kowan shi ran shi daga wurin wake daga wurin mahaifansa a daga wurin Allah subhanahu wataala amma da Allah ya ware ya ce wa ruhun minhu ya nuna yana da matsayi kenan kamar da Allah ta'ala cewa ibadur rahmanin lazina yamshuna al ardi haunan wa idha ta al jahiluna qalu salama wannan ba shi ke nuna kuma duk wanda yazo yana ta shariya ka ce ba bawan Allah bane amma da waɗannan bayan Allah ne ke bantattu shine ne kowa bawan Allah ne ko in kullu man fis samawati wal illa atir rahmani abda laqad farda abin da zai nuna maka haka cewa wa ruhin minhu ba wai yana nuna rai ne na Allah ba dan Allah ta'ala ta'ala Allahu an zalik a'a rai ne daga wurin Allah abin da zai nuna maka haka shine wata ra Qur'ani da Allah ta'ala yake ce da mala'iku fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin yake magana da mala'iku kan abin da ya shafi annabi Adam fa idza sawaituhu kuma idan na daidaita halittarsa wa nafakhtu fihi min ruhi na busa mushi rai daga cikin rayukan da ke wuri na daga cikin rayukan da na halitta faqa'ulahu sajidin in gon suka ce wa ruhun minhu annabi isa rai ne tsagi ne daga Allah a a'udhu billahi minash shaitanir rajim to shi kuma annabi adam fa eh tunda shi ma Allah ta'ala ya ce sai za su waitu wa nafakhtu fihi min ruhi kuma Allah ta'ala ya ce inna masala isa inda Allah ka masali adam inna masala isa inda allahi ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun kawai haka waɗannan al'amara yana da buƙatar mutum ya tantance su da yawa kiristoci sun kafa su ta zame anan wasu daga cikin da suke jingina kansu daga musulunci su ma wai idan su dalla ya kulu akhbal wani ya tashi kafa hujja sai ce akhbal ya ce akhbal kuma kirista ne ba ne wai da maganar shi yake kafa hujja akan mai Allah ta'ala yake nufi a cikin Qur'ani wanda yake shi karan kanshi ya kasa fahimtar me Allah ta'ala yake nufi da ya ce ya ahlul kitabi la taghalu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa ruhun min فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Allah ta'ala yake cewa ya ahlul kitab ya kuma zawali tashi ya ku wadanda aka daina littafi la taghalu fi ku. kar ku shishigi akan abin da ya shafi addinin ku wala taqulu ala allahi illa alhaq kar ku faɗi komai dangane da Allah sai abin da yake gaskiya innama aratul hasan abin sani kawai almasihu isa bin maryam almasihu isa danna na maryam almasihu isa maryam almasihu isa danna na maryam rasulullah manzo ne na Allah kun ga inda Allah ta'ala yi bayani filla filla wai dan ka fahimci alqur'ani kitabun fussilat ayatuhu min ladun hakimin khabir yace innamal masihu abin sani kai almasihu wa isa ibnu maryam isa dan na maryam ita kadai ce mace da aka faɗa qur'ani innamal masihu isa ibnu maryam dan na maryam rasulullah manzo ne na Allah wa kalimatuhu kuma zance ne na Allah alqaha ila maryam da ya jefa wannan zancen gana na maryam wa ruhun minhu kuma wani abin na rai ne daga cikin rayukan da Allah ta'ala ya halitta wannan duk matsayi ne na annabi isa alaihi salatu wasalam kowane annabi na da matsayinsa annabi adam shi kadai ne Allah ta'ala ya halitta da hannayensa guda biyu annabi isa shi kadai ne wanda Allah ta'ala ya halitta da uwa ba uba hawa ita kadai ce aka halice ta da uba ba uwa saura kuma da uwa da uba in gane wannan da kyau ko inna mal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min fa aminu billah ku imani da Allah shi shi kadai wa'ada wala sharika lahu fa aminu billahi wa rusuli ku imani da Allah ku imani da manzannin Allah fa aminu billahi wa rasuli wala taqulu salasa kar ku ce Allah uku ne in tahu ku bar wannan maganar khairan lakum shi yafi muku alkhairi inda huwa khairan lakum ku bar magana ita ce muku alkhairi ah, inda huwa khairan lakum eh innama Allah ku innama Allah ilahun wahid abin sani kawai Allah abun bauta ne guda daya subhanahu an kuna lahu walad sarki ya tabbata ga Allah a ce yana da da Allah ya kuna lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay' an na yakunu lahu walad ya za a ce yana da ɗaba shi da mata an na yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba takadu samawati yatafattarna min wa wata al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u rahmani walada wa ma yanbaghi rahmani an yattakhidha walada in kullu ma fis samawati wal ardi illa ati rahmani adda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah ta'ala kada yake duk abin da ke sama bakwai da abin da ke kasai bakwai wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama shida aka haka ya zama wakili aka haka lan yastawtifa al-masihu ba zai taɓa yiwa almasihu isa bani maryam yayi kyamar an yakuna abdullahi ya zama bawan Allah ba baya kyamar bai taɓa kyamar a ce shi bawan Allah ne shi Masihu ba bai taɓa kyamar a ce shi bawan Allah ne haka ma ya faɗa da farko ya ce a wannan qala ya abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya walal mala'ikatul muqarrabun hakan nan mala'iku masu matsayi na kurkusa da ubangiji ba sa taba kyamar su zama bayin Allah su bayi ne Allah wa man yastawtif an ibadatihi duk wanda ya kyamar ya bauta ma Allah yace shi ba zai bauta ma Allah ba sai ya surka sai ya hada da wani sai ya hada da annabi daga cikin annabawa ko da wani sali daga cikin sali an bayi fa sayahshuruhum ilaihi jami'a to Allah zai kayar da su baki ɗaya tare da wannan yake bautawa ranar tashi alkiyama baki ɗaya in ku ya bauta ma wani suka haɗu da Allah ranar alkiyama to za su zama makamashin wuta ne inna kuma ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun muddin wannan da ya inkarin abun batin yana da sauran kwana saboda waɗannan su ake bukata dangane da annabi isa alaihi salatu wasalam ya tabbatar wa anna isa abdullahi wa rasulu kaga na rasulun ka ce wa anna muhammadan abdullahi abduhu wa rasulu amma na isa wa anna muhammad wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu sai an fayyace wa mutum waɗannan domin akwai mugayen aqidu da ake tare da su tare da kiristoci suke abin da kirzozi suke tare da su dangane da abin da ya shafi annabi isa alaihi salatu wassalam to duk wanda ya wannan ya shaida waɗannan al'amura wa annal jannati haqqun kuma ya shaida aljanna gaskiya ce gida ne da Allah ta'ala ya tattale shi ga sa na kwarai wan nara haqqun kuma ya shaida cewa wuta gaskiya ce gida ce da Allah ta'ala ya tattare ta ga fadararru wannan suka kibin Allah suka kibin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma wuta da aljanna suna nan ba wai sai nan gaba ne Allah ta'ala zai halice su ba a rasul ya ce na le wuta na gani na shiga aljanna kago da ba halice ta ba da bai faɗa haka ba da bai ce ya leka ta ba da bai ce ya shiga aljanna ba kuma haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce abin da fatakun nara lati uiddat lil kafirin da ake tattalin da zafar ya nuna uiddat fili ne madi mabani na alama al muslimin fa'il an yi daga an yi tattalin da haka nan kuma ya faɗa akan abin da ya shafi aljanna yace uiddat lil muttaqin to duk wanda ya shaida haka adakhalahu Allah aljanna Allah zai shigar da shi gida na aljanna Allah ka shigar da mu ala ma kana min al'amal akan abin da ya kasance na aiki ba shi aiki yana tasiri in ya tsantsanta wannan tauhidin da kyakkyawan aiki to sai mana ya shiga aljanna kai tsaye kenan ba burtuna kun gane in kuma ya yi aiki mummunan aiki to kaga sai ya yi nan Allah ya ga dama je ya bursuna waɗannan ayyuka din ya yi aiki kyakkyawan aiki yarin jayi mummunan aiki da aka yi awo wannan kai tsaye dan aljanna ne to man faqala mawazinu fa ulaika hum muflihun mummunan aiki yarin jayi kyakkyawan aiki ya yi mummunan aiki kashi 85 kyakkyawan aiki kashi 15 musallar salamatu wal afiya to ga wannan in Allah ta'ala ya ga dama ana magana a wannan mummunan aikin ba babu shirka dai na akwai shirka ba ba sauran aikin da ya saura kuma ba aikin da wani aiki mai kyau da zai saura domin la in ashrakta la habaqanna amaluk wala takunanna min al-khasirin shi yasa mai iziya ya kawo cewa duk mutumin da ya alwala sai ya shirka to in zai musu in zai zai ya sallata ya sake alwala domin wannan shirkar da ita warware ne alwala kisa zai ga ana kawowa a ridda wa hiya kufrul muslim shine mutum musulmi ya kafirta a ce tun daga iziya ma dai batun kafirci ne an ka kafirtar da wasu imana tun kai ba kafirin iziya ma ta ahalari yace ma sallallahu bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir wa iyad billah saboda ka aiki yana tasiri mutum ya tabbatar da wannan kuma ya bi aiki wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiy musarrahu وينقص طارا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو في الوثن يرجح saboda ka wannan hadisi ba karamin hadisi ba ne hadisi ne da ya haɗa manya-manyan rukunai mana tsantsa goron tauhidi tsantsa sai ya ce haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙin annabi Isa alaihi salatu wasalam da kuma tabbatar da aljanna da wuta hajin an bada aljanna da wuta ya nuna an tabbatar da alkiyama kenan wala ma fi hadisi itiban فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولهما كما يتبت أرواي البخاري ومسلم يسا يتي ولهما ما قاعدة يتي أخرجاه ولهما لا تبت غريس البخاري ومسلم في حديث اعتبان أحاديث اعتبان فإن الله لن يشيء الله سبحانه وتعالى حرم على النار يا هرم كام وتا من قال دقوا بيتي لا إله إلا الله duk wanda ya ce la ilaha illallah Allah ya haranta ma wuta tsoka jikinsa da sharaɗi menene sharaɗin yabtaghi bi zalika wajh Allah ya faɗi wannan la ilaha illallah ne yana neman fuskar ubangiji subhanahu wataala ba ya faɗe ta ne kawai dan a more ba dan waɗancan su ji haushi ba yace ku faɗa su ji haushi kaga ya faɗi su kenan ko yawa ba shi ba ana buƙatar ikhlasi Don komai fi ikhlasi ya tabbatar don hurta la ilaha illallah kadai kadai ba tare da ikhlasi ba baya zama da mutum musulmi misali sai ce ba na san abin da ake faɗa shiga addinin naku ba ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah ake fada ba ya musulunta yana faɗa maka shi ma ma'ana ya zauna a inda musulmai yake ya san me ake faɗa a shiga musulunci yanzu ya musulunta kowa zai ce bai musulunta ba ya faɗi la illa eh ya musulunta a'a saboda ne sai da bai faɗe ta ra'a a wajen ba wannan yasa bai musulunta ba daga kenan ka sani ita la ilaha illallah ita ce ita ce mabudin shiga aljanna kuma karka manta duk mabudi yana da haƙora ka lura da kyau za a gan shi akwai haƙora ana. kun gane ko koda ko goro ne yake da mabudin daki shi fura ɗaya kun gane ko ya daure a jikin bakalle da haka eh ya dan dauko shi zai duba kazan kila daki su talatin da biyar ne suke kwana kuma kowanne da akwatin shi a ciki to kaga yana jin tsoron abin da sai ruwa akwatin nashi kwaɗo Ka gane ko sai ya rike kwaɗon to in ya duba zai ga akwai hakkuwar a ciki ƙarshen gwarantar kenan su talatin da biyar a daki guda kun da ta ga wannan haƙoran su ne shiro isa alasan albasari yake cewa la ilaha illallah ita ce mabudi na aljanna amma babu mabudi face yana da haƙora don babu haƙora sai ta abu na to haƙoranta su ne sharuɗanta wa bi shuruɗin sab'atin qad quyidat wa fi nusus al-wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutq illa haythu istakmaluha al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu wa sidq wal ikhlas wal mahabba waffaqaka Allahu lima habba su waɗannan sharuɗa guda bakwai su ne shuruɗu la ilaha a ciki akwai al yi domin Allah subhanahu wa ta'ala dalilin haka shine ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace yabtaghi bi zalika wajh wani ya nuna Allah yana da fuska kenan kun gane ko Allah ta'ala yana da fuska kenan haka kuma Allah ta'ala ya faɗa yace wa yabqa wajhu rabbika dhul sai ce dhul bai ce dhul ba wa ya baka sai ya saura wajen horar da fuskar ubangijinka in ka ce zatin ubangijinka yi kumbali in eh, dan ba zati bane fuska ce in dan Allah ta ce ayi wa ya baka wajen rabbika sai ce zul jalali inda ya ce zul jalali sai ya zama badal ne na rabbik amma da yake zul jalali sai zama bazan ne na wajhu yasa zama bulwa bilwa eh marfu'un bilwa ne amma min al-asma'i sitta ko al-khamsa sabanin ayar karshe tabaraka rabbika akwai zul jalali akwai zul jalali kun lura akwai kira ta ibnu amir mana tabarak ismu rabbika ko dai ismu rabbika ya zama shine ismu din ya zama shine zul jalali ko rabbi ko ya zama zul jalali ya koma ga rabbi ko ya zama zul jalali ya koma da ismu kenan sunan ubangijinka ko zatin ubangijinka amma nan kira ɗaya ce tabarak ismu rabbin wa yabqa wajhu rabbika sai zul jalali kenan wajhu rabbika din ne zul jalali wal ikram in ka ce zaki kaga ka fassara abin da ba qur'ani ba kenan wani sai ya ce zatin ubangiji ba ba zai iya cewa fuskar ubangiji dan gowa kai ka faɗa ba Allah ta'ala ne ya faɗa wa ma zai kin ne riba da yarbo fi amwalin nasi فلا يربو عند الله ما جئتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المتعفون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن وآمرهن غيري والأرضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالك بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وانا أبي سعيد الخدري أنكر وانا حديث بذا أبو سعيد الخدري الله تعالى يقارى مشي يدى يقارى مشي دوكك an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qal manzan Allah ya ce qala Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce ya rab ya ubangiji wani yana cikin qur'ani cikin qur'ani kun lura ko kuma ba za mu kira isra'iliya ba tunda anan sallallahu alaihi ya tabbatar yawa anan sallallahu ya ce annabi musa ya ce ya ubangiji alimni shay'an ka sanar da ni wani abu azkuruka da zan dinga zikirinka da shi wa ad'uka biyu kuma dinga roƙonka da shi ma'ana yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam yana roƙon Allah ta'ala yana so Allah ta'ala ya bashi wani abu da zai dinga zikiri da wannan kuma ya dinga addu'a ya dinga roƙo da wannan abin qal sai Allah subhanahu wataala ya ce qul ya Musa ya Musa ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah domin la ilaha illallah zikiri ce ina fatan mun gano wannan da ke ko sannan kuma la ilaha illallah idan aka faɗe ta zikiri aka faɗe da khalisan da Allah. kuma tana sa mutum ya samu aljanna har ta zama addu'a kenan ga ta zikiri ga ta kuma addu'a qal sai annan Musa ya ce ya rab ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hadha dukkanin ka suna faɗan wannan ba wai ya faɗe ta ya faɗi wannan ne dan mutane sun ga walwal a'udhu billahi da haka bane a'a tun da dai shi annabi ne manzo ne mursali ne yana cikin ulul azmi ma'ana dai a bashi wani abin kuma Allah ta'ala ya roƙa kai tsaye kuma shi annabi ne mursali kun gane wannan da ke ko annabi ne mursali sai ya ce a bashi wani abin da ba wannan ba qal ya Musa sai Allah ta'ala ce ya Musa law anna samawati saba inda samai bakwai baki ɗayansu wa amirahunna da waɗanda suke raya su na mala'iku kenan ghairi banda ni eh sai nuna ke ya kenan yana sama kenan ba wai saman da mala'iku suke ba tunda su mala'iku saman su al'arshin ubangiji ne shi kuma Allah subhanahu wataala wa anta zahiru falaysa fawqa shay' ka gane wanda ce ko amma ka lura wal ardina saba bai ce ghairi ba dan ka san baya ko ina eh baya ko ina dan ka in ba ga ba ai kaga da yake la'ana samawati saba wa hunna ghairi sai ce wal ardina saba bai ce kuma ghairi ba sai ne subhanahu wa ta'ala yana sama wannan kuma ita ce tsantsa goran akidar annabawa da manzanni ba ke da amma mutum ya ce maka yana ko ina in ka tambaye shi yana nan ya ce a'a yana ko ina to nan masallaci ne kuma da yake masallaci ke yana coci ya ce a kace yana ko ina ya biyu muke nan law anna samawati sab'a inda sammai bakwai wa amirahunna da masu raya suna malaiku ghairi banda ni wal ardina sab'a da kasai bakwai fi kifatin suna hannu guda na mizani kenan wa la ilaha illallah fi kifa kuma la ilaha illallah tana daya hannu guda malat bihinna la ilaha illallah la ilaha illallah sai ta rinjayi dukkan samai bakwai da karfe bakwai da awon da ke cikin su mun gane wannan da kyau wannan hadisi ya matsayin la ilaha illallah take a shi ashe wannan ya nuna la ilaha illallah ba karon matsayi take da shi ba sai kuma a ce ba sa la ilaha illallah ba sa zikiri kuma da yanzu suke garanta wannan hadisai na la ilaha illallah la ilaha illallah babu abin bauta da cancanta sai Allah wannan hadisi rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito shi ɗaya kenan wal hakim da hakim abu abdullah an-nisaburi biyu kenan wa sahahahu kuma imam hakim ya inganta hadisin amma a ƙasa me yake nunawa wa ba'afahu al-albani fi da'if at-targhib Eh? to ya za ku haɗa wannan maganar da abin da muka karanta lokacin da muke mukaddimar muke magana kan kan abin da ya shafi hadisai da ke cikin kitabu tauhid cewar malamai suka ce hadisai da ife da ke cikin kitabu tauhid malamai ba su ittifaqi kan da ifancin su ba kun tuna muku da wannan maganar da kyau yanzu wannan an yi ittifaqi akan da ifancin sa a'a ibn hibban ya ganta shi da yake nan a hakim a nisaburi ya inganta shi ne kenan biyu muhammad nasir bin albani ya inganta ya zaifantar da shi kenan ga gama yayi ittifaki akan zaifantar da shi ba ɗaya kenan sannan na biyu kuma duk hadisin ma da yake da ifi ba ya rasa wani hadisi da ya tabbatar da shi mun faɗi wannan ko akwai hadisi daga abdullahi bin amr allah ta'ala ya ƙara mishi yarda yake cewa annan nuhan alayhi salam qala libni inda mauti annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa ma ɗansa a lokacin da mutuwa ta riske ɗansa mutuwa ta zo ma ɗansa da yace ya bu nayar kan ma'ana wala ta kun minal minal ma'al kafirin shi sa take zuwa na ce mina ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya asmini min al-ma qala la asmini wa min amri la illa man rahim kafin ka ce kobo wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughariqin sai ya ce da shi amuruka bila ilaha illallah annabi ne yake cewa ina umartaka da ka ce la ilaha illallah fa inna samawati sab'a domin lallai samai bakwai wal ardina sab'a da kaso bakwai kuna ji da kyau lawu bi arfi kifatin inda za a sa ta za a sa su a hannu guda wa la ilaha illallah fi kifa kuma a sa la ilaha illallah a daya hannun rajahar bihin la ilaha illallah kuma wannan hadisi hadisi ne imam ahmad ya rawaito shi ya inganta shi imam zahabi ya yi daidai da imam ahmad da imam hakim a wurin inganta hadisi din muhammad nasir din albani a cikin al-silsilatul hadith sahiha yace wa sanaduhu sahih eh mun ga jiya gana ko in kun lura wannan hadisin da ke gaban mu a cikin littafi ya suke da wannan hadisin da muka karanta eh saboda haka wannan wadda aswal albani da ke kasa haka bai yi tasiri kai tsaye ba saboda hadisin a matsalar tana da waɗansu hadisai ɗin ɗaya nan hata hadisin da wannan ya dogon da shi waɗannan kuma sun inganta da shi bisa ga tasirin karanta muqaddima kenan saboda haka da mun mun yi wannan bayanin lokacin kafin mu shiga kitabut tauhid amma da muka zo yanzu sai matsala ta zo mana dukiya muka same ta a aikace ولترمذي وحسنه عن انس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولترمذي أن قال إمام الترمذي أبو عيسى كنا الترمذي صاحب السنن ɗan uwa Muhammad Misbah Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya fara karatun littafinsa a shama'il muhammadiyya a shama'il al-muhammadiyya a ranakun talata da laraba munasaba ce ta kawo na imamu turmuzi da littafin na imamu turmuzi ne wanda yake ya hada rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofin shi da ɗabi'unsa da zaman shi na cikin gida da zaman shi ba wai alwala da sun a'a kai ka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kallo ya za ka samu tarbiyya muhimmiya tarbiyya daga gidan annabta kai tsaye ya yake da ya yake fir ya yake kaza duk zaka same su a ciki imamu tirmidhi ne yake da wannan littafi na ash-shama'ilu al-muhammadiyya ma na ɗaya kenan daga cikin littafansa in kana da tufatul ahwazi mai juz'i goma kusan yana kana da shi a hadi tufatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi na al-mubarakafuri za ga yana da sunan mai sharhi المبارك فيه وللترمذي رواية الإمام الترمذي وحسنها كما إن حسن حديث عن أنس دقى أنس ابن مالك الله تعالى يقرأ مشي يردا أنس ابن مالك يأتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Imam Tirmidhi ya hasara hadisin annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce, qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce to fa shi manzan Allah ne ya ce? Allah ya ce al-hadithul ilahi kenan ko al-hadithul ana kiransa al-hadithul qudsi ko al-hadithul ilahi in kuma ya tsaya ga manzon Allah sai a ce al-hadithu المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع تقول لنا مش حذيفة موقوف الله تعالى يقول يا ابن آدم يا كيدن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا إلا ذاك ذنب da abin da ya kai ƙasa ya kai doron ƙasa baki ɗaya abin da ya kai ta na laifuffuka laifi ne da ke cikinsu sun ta ni sannan ka haɗu da ni la tushriku bi shay'a ka shirka da ni da wani abu kenan waɗannan laifuka ne da ba su kai shirka ba la tushriku bi shay'an shirka sai zama da kenan tunda shay'an na kira ce shirka za ta zama ba za ta zama karama kenan sai da mutum ya guji shirka karama la atituka bi quradiha wallahi da na zo maka da makamanciyar ƙasa maghfiratan na gafara wannan me yake nunawa ya tauhidi yake dama sunan babu, babu fadlu tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub kaga wannan hadisin da muka karanta na Anas ibn Malik shine ma yukaffiru min adh-dhunub tauhidi tsantsa da babu shirka a ciki kullu rage ko yana kankara zunubai hadisin da muka kammala hadisin ubada ibn samit yana ba da falalar la ilaha illallah daman fadlu tauhidi wa mai kafiru min adh qala rahimahullah fihi masail a cikin wani hadisi akwai masail masu tarin yawa al-mas'alatu al-ula si'atu fadlillah yalwatuwar falalar Allah subhanahu wa ta'ala da yace adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana min al-amal wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله yawan lada da tauhidi da yake da shi a wurin Allah yawa na lada da tauhidi yake da shi a wurin Allah abubuwa suna da yawa na farko dai yawa na biyu na lada ladan na tauhidi a wurin kuma Allah wa ya san ladan Allah guda daya shi Allah to kenan tauhidi yana da lada sosai da sosai domin a mai ce malak bihinna la ilaha illallah as-salisatu takfiru ma zalika lil yadda kuma yake kankara zunubai yadda tauhidi yake kankara zunubai domin yace la atatuka bi qarabiha maghfira kamar da karanta yanzu الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام بيان نا آية cikin سورة الأنعام ma'anar allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin da yake nufi da zulmin ita ce shirka wannan ba wai kuma yana bada lasisin mutum ya zalunci wani ba dan a darasin mun yi maganar nau'ukan zalunci guda uku mafi girman zalunci shine mutum in shirka wani ya rubuta a kofar gidansu mafi girman laifi shine mutum in kuskure a larabci shi kuma ga yadda ya nufa <laughs> mafi girman laifi shine shirka sai zalunci na biyu mutum ya zalunci kansa zalunci na uku mutum ya zalunci wani الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث أتبان أصيا إكارة تانسو أكن أبو بيار من دكي حديث أتبان اللواتي جمعنا اللاتي اللاتي جمعنا اللاتي kun gane ko wa zai maimaita allawati jami ne na allati allati jami ne na allati وهن اللواتي وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نسابك مفضلة إن جي إمام الشافعي رحمه الله أبوها جريت في حديث عبادة ولنا أبوها قرازير سوني من شهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له نوى وأن محمدا عبده ورسوله نوى دو وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه نوى uku wa annal jannata haqqun wan nar haqqun biyar matsaya mai karatun taratu a kansu ba ƙananan abubuwa ba ne kowanne ɗaya a cikin biyar ɗin nan yana buƙatar a yi mishi daura tasa mai zaman kansa ai maganar menene ma'anar la ilaha illallah wahdahu la sharika la ai ma'anar wa anna muhammadur rasulullah me yake magana ai ma'anar wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila maryama wa ruhin min sannan kuma ai maganar wa annal jannata haqqun sannan ai maganar akan wa annan nar haqqun السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث اتباعا وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين yace ta shida annaka lalle kai idza jama'ata bainahu an ka tara wa hada na hadisi na na ubada wa bayyana hadisi itban da kuma hadisin itban wa ma ba da hadisin da ya zo bayansa da abin da ke bayansa sa ta bayyana laka ma'ana qauli zai bayyana a gare ka ma'anar abin da ake nufi da ka faɗi la ilaha illallah kuma wa tabayyana laka khata'ul maghrurin kuskure na waɗanda suke su rubu kansu zai bayyana a gare ka me yake a hadisin abin da Ubada ibn Samit man shahida kun gane ko me yake hadisin itibad man kala amma da aka ce kala sai aka ce yabtafi bi zalika wajh Allah kaga yabtafi bi zalika wajh Allah shine ma'anar shahida shahida a ce shine ma'anar yabtafi bi zalika wajh Allah kun gane wannan da kyau ko sai ce wa ma ba da da wanda ke bayansa hadisan da suka zo bayan su kan falalan la ilaha illallah ba faɗi shahida ba ba a faɗi yau tafi bi zalika wajh Allah ba wajen Allah ba sai ya nuna kenan ko da wannan ko da mutum ya faɗa sai ya haɗa waɗancan abubuwa sai an samu shahida da kuma yanka shi da zalika wajen Allah wa tabayyana laga khata'ul maghrurin kuma zai bayyana a gare ga kuskuren waɗanda suka yi da kansu shi yana ganin kai da zaran mutum ya faɗa ko bai san me ya faɗa ba ko bai san ma'anarta ba ko bai san sharuɗanta ba kawai shi kenan السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث اعتبار faɗakarwa akan shar'in da ke cikin hadisin itibar wani shar'i yabtahi bi zalika wajh Allah shine sharatin ya faɗa hakan ne kafin ya samu wannan ladan da ya ce inna ladan shi ne inna Allah harama ala nar Allah ya haramta ma wuta duk wanda ya yace la ilaha illallah to ka ba nan zaka tsaya ba sai ka kai yabtahi bi zalika wajh Allah sai ya faɗi wannan ne da ikhlasi sannan jikinsa ya zama haramun ga wuta waɗannan bayanai ana yin su ne don mutum ya gyara mutum ya kyautata ya san abin da ya faɗa ba wani dinga cewa la ilaha la ilaha la ilaha kuma ai baka faɗi komai ba ake la ilaha la ilaha ai baka faɗi komai ba kenan ka kore ne fa babu abin bauta babu abin bauta babu abin bauta fa sai ka ce la ilaha illallah sannan ne waɗannan falalar take a shi kenan kaga ana buƙatar a koyawa mutum yadda ake hurtar su sannan a koya mashi sanin ma'anoninsu sannan kuma aiki da abin da suka kunsa asaminatu kaunin anbiya ya hata juna mai tambiya ala fadini la ilaha illallah kasancewar annabawa suna buƙatar a faɗakar su a falalar la ilaha illallah ta ina za mu samu wannan eh saboda annabi musa alaihi salatu wassalam kenan idan annabawa suna buƙatar a faɗakar da su da falalarta to ina ga annabawa ba shi fa wannan manzo ne fa yana cikin ulul azmi min ar-rusul التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه ما لا يتشيز مسألة ترى التنبيه لرجحانها faɗakarwa a kan ita la ila illallah tana rinjayar bi jami'il makhluqat tana rinjayar dukkan wani abin da yake halitta ne la ilaha illallah tana rinjayarsa babu wani abin da zai kankanta da la ilaha illallah babu shi balle ma bai shiga gaban ta babu shi to ta wannan hannun kenan ta ɗaya hannun kuma ma anna kasiran min man yaquluha duk da cewa mafi yawa waɗanda suke faɗan la ilaha illallah kuma yaqifu min zalihu min zalihu zai zama dan shafal dan kankani babu nauyi a ciki to ya za'a gashi ya faɗa ga ma'aunin shi ba nauyi saboda ne saboda babu sharadi ba wai ta la ilaha illallah ce ba ba shi din ne da ya faɗa ba ta cika ba wannan kuma wazi mutane biyu za su sallah su karanta karatun sura iri ɗaya komai amma ɗaya su ɗaya lada duk malamai sun yi wannan bayani tazarar ladan da ke tsakaninsu ya fi tazarar sama da ƙasa wani kuwa saboda ne saboda wannan yadda wannan ya kula da sallar ya kula da ita ya bata hakinta to hakan nan kuma yadda wannan ya ba la ilaha illallah hakinta da kuma wannan yadda bai bata hakinta ba ba sai la ilaha illallah ce za a sa mizanin ya zama yayi kasa ba a'a shi wanda ya faɗe ta din maimakon ya faɗe ta mizanin ya kara nauyi ya kara nauyi shi kuma yana ta faɗa yana ta faɗa nasu Allah salamatu wa lafiya kenan yana buƙatar a yi a ware lokaci mai zaman kansa a yi magana kan shuruɗu la ilaha illallah ina fata mun fahimci wannan da ke ko da yawa yan wasu na ta kawo wannan korafin mun taɓa yin shekarun baya a basu a wata makaranta amma in sha Allah ta'ala za mu samu lokaci a sake ta darasi mai zaman kansa ko darussa masu zaman kansu akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina fata mun gane wannan da ke ko da izinin Allah madaukakin sarki ala ashara na goma annasu ala annal ardina sabon kasamawat nasi karara ko kuma nasi qarara ko kuma nasi annasu bayani ala annal ardina sab'un akan kasa bakwai ce kasamawat kamar yadda sama take bakwai a wani hadisi a hadisin law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ardina da bakwai wannan kenan amma a cikin qur'ani ƙasa ta zo da lafazin bakwai sai dai Allahu allazi halka sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الحادية عشرة أن لهن أمارة سما قصة سنة دما سرى يدسو سما تنا دما سرى يروى سما تنا أمارا ما سرى يدسو سوني ملايكو أمكم تابمني أتكين أصول الإيمان كأقوة السماء وهق لها أن تعب الثانية عشرة إثبات إثبات الصفات خلافا للأشعرية تقوم شاء إثبات الصفات تبت بصفوفين أبنجي سبحانه وتعالى خلافا للأشعرية فابان أشائرة أشائرة وتفرقة da suke jingina kansu zuwa ga abul hasan al-ash'ari ba wai abun musa al-ash'ari ba Abulhassan hasan al-ash'ari wanda ke shi kuma ya yi yawace yawace sosai da ba wai yawace yawace na duniya ba ya yi yawace yawace na aƙidu daban-daban ya yi ma'utazilanci shekaru masu karin yawa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza har ya zo ya kafa tashi a sha'ira Allah ta'ala ya mai gamdakatar kafin ya koma ga Allah Allah ta'ala ya nuna mashi daidai ya koma ga goron aƙidar ahlus sunna wal jama'a ya rubuta littafi mai suna al-ibanatu an usuli diyana littafin yana na a kasuwa ana sai da shi a ciki ya bayyana cewa ya barranta da wannan kera ta asha'ira ta ga kenan abin fa da ya barranta a kanta ne kuma har yanzu su suke ta tafiya kai akidar su ba su yarda da sifofin ubangiji ba kaɗan suka yarda da su sun yarda da asamu, da albasaru, da al'irada, da da da alkalama ko wa wuta ta'ala qadiran wa mawjudan da sauransu waɗannan guda bakwai ɗin kuma ba wai sun yadda da su ne fa dan Allah ta'ala cewa kana Allah an basira ba ba sun yadda da Allah ta'ala yana yana da magana ne dan ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima ba dan wannan ba a dan ya zai a ce baya magana ne Isa an ka zo yau yana magana ba da baki ba yana magana ba da harshe ba saboda ka fahimci aqidar gurɓatacciyar aqida ce domin ga ce yana magana ba da harshe ba da me yake yi in ga ce yana magana ba da baki ba da me yake yi amma in ka ce yana magana ba wanda zai ce da kai da me yake yi kun gane jumlar da kyau duk wanda ya ce mana Allah yana magana asali ma bid'a ne ka ce da me yake yi amma duk wanda ya ce maka Allah yana magana ba da baki ba ba da harshe ba to kana jira fa na uku ko na hudu ya faɗa maka da me yake yi haka ne ko ba haka bane haka ne kuma ga ce yana magana ba da baki ba to da Allah ta'ala ya ce abin nan ya ce da sama iti ya bawa na aukaran kalata a ta na ƙwayo da mai sama da ƙasa suka ce a ta na ƙwayo da baki eh da ce yana gani ba da ido ba Allah ta'ala ya ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u la taghayyiban wa zafira idza ra'atuhum in ta gansu ita ne wuta in ta gansu wuta tana da ido Allah yana gani yana gani in ka ce yana da ido kai kankan in ka ce ba da ido ba wai sa ka wai sa ka tajri bi a'yunina jazal man kana kufir wa litafna ala ayni saboda ka za ga ashairanci shi ya mamaye wurare musamman a nan yankin kuma ka sai ga mutum ya haddace qur'ani yana karanta ba ayoyin nan ba wadda sai ka zo da su daga gidanka ba a daga kwakwalwar shi ma zai dinga kunshi daga zuciyarsa bal wa ayatin bayyana don bisu zuwa lazina utul ilm yana koro su kace Allah yana maka to ranar sallama yace ya san dutse yana ne sallama da mai dutse yake mai sallama da baki da harshe sallama ya ɗibi tsakuwa sun yi tasbihi a hannunsa ya sa sa a hannun abubakar sun yi tasbihi da mai dutse tasbihi da baki to kenan kace yana magana ba da baki ba ka gama ta da dutse ka kamanta shi da kututturen da biyu dan gututturen dabino yayi haniniya lokacin da manzo Allah sallama bai hau kan shi ba da aka yi mai sabon minbari hadisi yana cikin bukhari isa ma da yake khilafan al-ash'ariyya ash'ariyya sun kore sufofi na ubangiji subhanahu ta'ala. ba su yarda Allah ta'ala yana da hannu ba sai ka duk lokacin da suka duka ce rajul lahi ko ka aidi zai ga mutum shi bai yarda rajul lahi ko ka aidi bai yarda bale da mu ba so ka tani yin shi ko kai fa sha ba kuma alhalin ba kai ka faɗa ba Allah ne ya faɗa a antum a'lamu anillah zuwa haka da asha'ira da mu'tazila su jahaniya diddi musallar salamatu lafiya الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قول في حديث اتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان قال الثالثة عشرة نقوم شاء أكو أنك إذا عرفت حديث أنس للي ينكسر حديث أنس ابن مالك arabta ana qawlu fi hadith itban to zaka san magana da Annabi ya faɗa cikin hadith itban yace fa inna Allah harama ala nari man qala la ilaha illallah la ilaha illallah yantafi bi dhalika shirki yana nufin barin shirka ne laisa qawluha bil lisan ba wai da baki kadai ba ba wai mutum yana fadanta da baki kuma yana aikata shirka ba ba ka in mutum yana aikata fadanta da baki yana aikata shirka ba ta ne komai ba kamar yadda mutumin da yake ai na san me yake faɗa a shiga addinin naku ba cewa yake bismillah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba kuma da kun kun ce musulunta ba sai ka abin da shafi la ilaha illallah wallahi ba abu ne mai sauki ba abu ne mai sauki ga wanda Allah ta'ala ya sauke wa saboda ka tana da falala tana da kima tana da daraja ita ce urwatul rifqa ita ce da'watul haq ita ce kalimatu taqwa الرابعة الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله الرابعة عشرة تقوم شاهد تأمل الجمع متأمل كراتين تانا سوء كان يد ذا هذا بين كون عيسى ومحمد فكان كذا جوار النبي عيسى عليه الصلاة والسلام دعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدي الله باي دين الله شنو عبدي الله أسمي عبدي لي في أكا شارع من للإضافة أجبت وغيري مثبتا في مكانه كأني من الجمع حين يضاف أقوى نفلا يتي أن شارع dan uwana yana na inda yake kai ka ce ni nunin jam'i ce lokacin da ta zama mudaf share ta ake yi ka zo yin rantsu malaman bai ko bayan kasance kasancewar annabi isa da annabi sallam abdaillahi bayi ne na Allah biyu wa rasulaihi ko manzanni ne na Allah guda biyu rasulai shi ma ga an share mun ne ne idafa lalle ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah bawa ne na Allah kuma manzo ne annabi Isa bawa ne na Allah kuma manzo ne kuma kowanne sai yana cikin ulul azmi annabi sallallahu kuma shine shugaban ulul azmi din baki da sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-khamisata ashara ma'rifatu ikhtisas Isa bi kawni kalimat Allah kasan sanin keɓantuwar annabi isa alaihi salatu wassalam shine ikhtisas isa keɓantuwar annabi isa alaihi salatu wassalam da kaune kalimatullah da kasancewa shi kalma ce ta ubangiji subhanahu wataala min ibtida'iyya kenan kamar da muka ambata wa ruhun min wa min daga wurin Allah subhanahu wataala ne da muka ambata da ko السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه mun san cewa ruhi ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga wurin Allah ba wai na Allah ba daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine min al-ibtida'iyya safartu min Kano ila Abuja kaga min daga ina kenan da yi zai kira min al-ibtida'iyya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من الابتدائية كنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه دقورة شيء الله سبحانه وتعالى السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار فلل الإيمان بالجنة دوتا الثامنة عشرة معرفة قولي على ما كان من الأمل akan abin da mutum ya kasance na aiki kenan aiki sai an yi aiki kada mutum ya ce a takawa hahuna ai tsoron Allah anan yake eh a takawa hahuna aiki da ita kuma a zahiri yake eh in ga mutum yana a tsoron Allah a zuciya yake tsoron Allah a zuciya yake aiki da shi kuma a gaban yake التاسعة marifatu معرفة أن الميزان له كفتان cewar mizani yana da harshe biyu ko yana da tsagi biyu yana da bangare biyu duk da cewar Muhammad bin Salih Usman yake cewa kamar malam a nan hankalinsa ya ɗauku da a hadisin da ya ce fi kiffa fi ba a faɗi mizani a ciki ba kwa faɗi mizani a ciki al-ishirun ma'arifatu zikirin wajahi sanin cewar Allah ta'ala yana da fuska dan yace yubtaghi bi zalika wajah Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk